wiwi na sha murji biyu tun ɗazu nake ta larabci eh. yanzu haka bana jin hausa Allah ku taimaka ku da masa da yarensa